اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا muminai 'yan aljanna a wannan ranar su ne mafi alherin matsayi da kyawun wajen hutu a lokacin barcin ƙailulansu a duniya sama da kafirai saboda imaninsu da Allah da kyawawan ayyukansu.